assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis sha tara ga watan jimadin al'ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da talatin biyar daidai da 20 ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman a darimi assar makandi in ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda mala yake shimfiɗo mana bayanai akan aƙida yake bayyana mana asalin jigon tauhidi yake nisar da mu abin da ya kamata mu kiyaye a rayuwa da kuma ɓangarorin addini domin mu fanshe mu wanye da wannan duniya lafiya kuma mu samu maraba mu samu kyakkyawan tarba a ranar gobe ƙiyama, ga duk wanda ya shirya ya samu irin wannan gara basa a wajen mahalicin shi a nan gidan duniya ga duk wanda ya kiyaye waɗannan ƙa'idoji sai ya zauna lafiya da shi da waɗanda yake rayuwa da su kuma ya je lahira ba tare da wani yana tuhuman shi cewa ya batar da shi ko ya taimaka mai wajen sauka daga turban da allah maraukin sarki ya gina al'umma a kansu ba wannan muƙaddima muƙaddima ne mai matukan darajan gaske wanda al'imamu darimi ya gabatar da ita ga al'umman annabi wanda ba kasafai kakan samu malamai a farko-farkon littafin sun gabatar da irin wannan tambihi ga ɗalibai da malamai da sauran al'umma ba amanan dattijan malami daga cikin magabata na kwarai yi ƙoƙarin isar da wannan sako domin al'umma su samu su tsira daga wannan rikita-rikitan da ke tattare da su a yau muna ƙarƙashin babi na 22 babu ta gayyar zamani wa ma ya su fihi babin da ke bayani akan irin yadda zamani ke caccanzawa irin yadda al'amari zai birkici kai dai ka ce kaman umarni da bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne yayi wa sahabban shi a lokacin da suka tambaye shi kai wannan wa'azi rasulullahi kai ka ce wa'azin mai ban kwana to sai annabi ya ce da su manya ishminkum fasayar ikhtilafan kathira ai ma duk wanda ya rayuwa mai tsayi daga cikinku to lallai zai ga saɓani mai yawan gaske kenan a yanzu sanda kuke raye da ni kamar annabi yana cewa wannan sabanin babu amma duk lokacin da mutum rayuwar shi ta yi tsawo zamunna suka zo suka sauyi junansu suka kasance akwai bambanci da musanyen ra'ayoyi da abubuwa iri-iri to anan ne za ku ganin saɓani da irin abin da mutanen farko suke a kan shi to idan wannan al'amari ya zo sai annabi ya ce ko dai ku kankame sunnata sannan ku kankame sunnan khalifofi shiryayyu ku tabbatu a kai in kun yi haka to al'amarin ku zai yi kyau na wannan ishara ne akan cewa jama'a suna tafiya ana dusan kiyama al'amura za su rika sauyawa daga yadda aka san su to duk yadda yanayi ya canza to a tsarin addini da rayuwa na musulmi ba a son shi ya sauya daga turban da annabi ya bar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine malayar a kawo mana abubuwa matakai iri-iri wanda a zamanin sahabbai abun mamaki waɗannan abubuwan duk ba su duk ma ba su san su ba to amma ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai farko-farkon kunno kan tabi'ai da tabi'u tabi'ina da taba'ul atiba sai ga wasu abubuwa sun rika zuwa to in ka auna da zamaninsu da yake da tsarki kuma yake kusa da zamanin annabta to sai ka ce to wai wannan wani irin al'amari ne haka da irin zamanin mu kuma na yanzu wanda nisan ya kasance karni goma sha allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya kawo mana hadisai masu tarin yawa da atharai masu fassara waɗannan hadisai har inda karatu ya kai mu inda malin ya ce akhbarana marwan ibn muhammadin qala haddathana sa'idun ar-rabi'at ibn yazid qala qala mu'az ibn jabal al-imam ad-darimi ya samu wannan hadisi daga malamin shi marwan dan muhammad shi kuma ya ce lalle sa'id babban malamin shi ne ya karantar da shi daga rabi'a ɗan yazid ya ce sahabin annabi mu'az ɗan jabal allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ne ya ce yuftahul ƙur'anu alan nasi allah madaukin sarki zai ma al'umma baiwan alƙur'ani za a buɗe alƙur'ani a sauwaƙe karatun alƙur'ani a sauwaƙe fassarar alƙur'ani da fahimtar shi ga mutane hatta ya ƙara ƙara'ahul mar'atu wasabiyu warrajilu har a wayi gari mace wannan sai ka ji tana karatun alƙur'ani fes har ma in zamani ya ƙara zakuɗawa ka ji mace ta zauna ta buɗe alƙur'ani tana tafsiri irin yadda allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe al'amarin alƙur'ani idan ka ɗauki wannan gaba ka hada shi da gaban karatun farko da muka yi na asarin abdullahi ɗan mas'ud sai ga yana tabbatar da wannan keke da keke cewa idan zamani ya zo za a waye gari kasrat uku makarantanku za su yawa wa ƙallat fuka ha'ukum amma ko masu fahimtar addinin da gaske su kuma sai su yi karanci wa kasrat umara ukum sarakunanku da shugabanninku da masu gogoriyan neman matsayi su ma a sai su yawan gaske amma wa kallat umana ukum waɗanda za ku amince ma sai su kaɗan ka kalli mutum ka amince da shi saboda kusanci saboda zumunci saboda addini amma ya rasa wanda zai ci amana kuma sai kai idan wannan lokacin ya zo haka al'amarin zai kasance da za ka waiga ka waigo ka duba ka ga sai ga au ba wannan zamanin ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ga 'yan mata da zaurawa da matan aure allah maraukin sarki ya buɗaɗa ya sauwaka al'amarin karatun alkur'ani a wajensu duk wanda ka kwankwasa daga cikinsu sai ka ji karatun alkur'ani rau har ma da za ka tambaye ta tarjama sai ga tana ma fassaran abin da ta karanta na alkur'anin a wani lokaci saboda kwarewa da gogewa hadda salon waƙe da ake masa a makarantunsu wasu biyu haka abdullahi mu'az dan jabal ya ce haka za a sauwaƙe alkur'ani ga yaro ƙarami sai ga yara ƙanana duk sun iya karatun alkur'ani rau kai ka ce 'ya'yan ƙurayshawa ne in sun zauna suna ma tarjaman da ake masa islamiyya gau za ka ji bakinsu ya kama wannan tarjama sannan da za a zaunar da su kujeran musabaka duk inda aka ja masu sai su ci gaba daga nan inda za ka tambayi shekarun sai a ce ai shekarun goma ne ko sha kaɗan har ka ji wani ya zo yana alfahari cewa ai ƴaƴan shi kaza ƴan shekara kaza duk sun haddace alkur'ani shi bai san alamun tashin kiyama bane kun fahimci wannan da kyau ko bai san taghayyuru zaman bane kuna gane wannan da kyau ko shi yasa in ka ji irin waɗannan mashiririta sai ka tausaya musu mu'azi ya ce rajulu hatta wanda ba malami ba sai ka samu kawai ya iya katun alkur'ani saboda yawan ji saboda duk inda ka matsa an buɗe makarantar hadda nan a kowane surkuki akwai makarantar hadda a kowane ƙauye da babban birni akwai malamin hadda saboda haka da wanda yake malami da wanda ba malami ba ma to yana sha'awan ya je ya koyi karatun alkur'ani lokacin zai zo da hatta irin waɗannan karatu da muke yi a karantar da mutane hadisai da fiƙihu da tauhidi don su fahimci addini su bauta ma Allah su samu shiriya za ga mutane ba sa sha'awa amma da za ka buɗe masu karatun alkur'ani a ce za a yi hadda ko za a yi tilawa sai ga gabaɗe suna ambaliya suna zuwa wannan alamun tashin kiyama ne kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma kowa ya san wannan al'amarin haka yake ana fahimtar wannan da kyau ko to shi ne sai yake cewa mace da yaro da mutum wanda ba ma malami ba da wanda ya fuskanci malanta sai ka same su baki ɗaya sun nutsa wajen koyan karatun alkur'ani kuma su iya su goge fayakulun rajulu sai ka ji mutum mahaddaci shi sa malam bai ce alimun ba sau da shi malami bai irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya sau da lokacin da ka sa tutan malanta a kanka ko aka sa ma ko ta tsoro da kanta to aƙalla in dai don allah kake yi to wannan malantan za ta jagorance ka wajen yi ma allah ɗa'a da kaffa kaffa ga dokokin allah da taka tsantsan ga duk abin da zai ɓata alaƙanka da mahalicinka amma in ya zama mutum bai wannan to malamai ba sa kiran shi da malami sai dai a ce mutumin nan kun gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta faya ƙolar rajulu sai ka ji mutum ya zo yana cewa ƙaƙƙara'atul quran na haddace alƙur'ani na iya karatun alƙur'ani na goge da karatun alƙur'ani na karantar na karantar na buɗe hajjin azuzuwan hadda na tara jama'a da yawa na koya musu falam uttaba'u ni ba a bi ni kamar yadda ake bin wana ba ni ban zama jagora mai faɗa a ji kamar yadda wana yake yi ba ni ban zama wani fitacce da duniya ke ɗaga hannu tana nuna na a duniya ba me ya faru na yi karatun alkur'ani na buɗe makarantar hadda na karantar na haddatar da jama'a amma har yau ban da magoya baya kamar yadda alarammawa ne ko kamar yanda shak ne ko kamar wali waliwa ne yake da magoya baya mai ke faruwa ne mun gano wannan da kyau ko to a daidai nan abin da za ka iya fahimta kai tsaye ya yi karatu ne don neman shahara ya yi karatu ne don aji shi ya yi karatu ne don a gan shi don duniya ta ɗaukaka shi ya zama mai faɗa a cikin al'umma shine abin da malamai suke kira da hubbu zuhur ko hubbu shuhura san bayyana san shahara san ɗaukaka to duk abin da zai sa ya shahara duk abin da zai sa ya ɗaukaka zai ta ƙoƙarin lalugo su dama da hagu sai dai ya samar ma kan shi wannan ɗaukaka shine mu'az ɗan jabal ya ce za ka ji mutum yana cewa kad qara'atul qur'ana ni gani na karanta alqur'ani na haddace na iya karatun shi na goge fes na haddatar na karantar na yi bayani ga tarin ɗalibai falam ba'u. amma har yau ba abinu ba wallahi na bihi fihim la'alli Ya ce to abin da zan yi zan tsayi da wannan alkur'ani a cikin jama'a wajen karantarwa wajen fassara shi wajen ƙoƙarin sallan ashan ko ƙirƙirar sallan tahajjud ko wani abin da yake kama da haka a cikin al'umma mai yiwa zan samu mabiya da za su take baya suna bina a matsayin jagora kuna fahimtar wannan kaga ya je ya shiga makarantar hadda ya iya ya goge ba a bi shi ba ya zauna karantar da su ya haddatar da su ba su bi shi ba ya shiga al'amarin limanci da jagoranci da salloli iri-iri wanda ke birge mutane don abu mutum dinnan ma ba a bi shi ba to in ya ga wannan sai ce fa ya fihim bihi fihim sai ya tsaye da wannan alkur'ani a unguwanni da garuruwa duk inda ake wata musabaka sai ya kurna kanshi ya zama alkali duk inda ake wani taro zai je a gabatar da shi mai bude taro da karatun alkur'ani duk inda ake wani fidda'u zai je su ne masu karatu a wajen duk inda ake wasu tarurruka da su ne haka dai haka dai haka dai zai ta ƙoƙari falayit ba'u a nan ma ba za a bi shi ba zai ta ƙwazo mutane su ƙibin shi fayaƙulu sai ya ce kada ƙara'atul ƙur'ana na haddace alƙur'ani na iya karatun shi na yi ƙoƙarin kwaikwayon muryoyi iri-iri Allah ya man baiwan haka amma falam uttaba ba ba abini ba wa qad bihi fihim na tsaya a cikin su wajen karantar da su wajen haddatar da su wajen jagoran sallah na tahajjudi ko ashan ko sallan salloli da buɗe tarurruka da sauransu falam uttaba ba nan ma ba abini ba la'ah tasiranna fi baiti masjidan ya ce to zan ware wani bangare a gidana ko a wajen aikina ko a duk inda nake da iko ɗan fidda wani dan masallaci la'alli uttaba'u mai yiwa abi ne in ne masallaci ai masallaci ke sa abu mutane fa ya ta fi baitihi masjidan sai ya koma ya samu wani dan yanki a gidan shi ko wata ikillan shi ko wani inda dai zai iya fitar da inda za a rika sallah sai kirkir wajen sallah a nan ma fala yuttaba'u ko yayi wannan Allah sai ya hana bi shi Faya Kulu sai ya ce kada qira'atul qur'ana bai zai ke faruwa ne mutane ba su san Allah ba na karanta alqur'ani falan uttaba ba a ni ba wa qumtu bihi fihim na tsaye da shi alqur'anin a cikin su falam uttaba nan ma ba ni ba wa qad ikhtasartu fi baiti masjidan na keɓanta da nawa masallacin nima na ware na balle na yi wani ɗan masallaci falam utta ba nan ma ba a bi ni ba wallahi to daga yau ina rantsuwa da Allah la'atiyannahum bi hadisin la yajidunahu fi kitabillah ya ce zan rika zuwa masu da al'amara iri-iri sababbi masu ƙayatarwa da birgewa wanda ko sun duba littafin Allah ba za su gan shi ba walam yasma'u an rasulillahi kuma ba su taɓa jin waɗannan maganganu daga annabin Allah ba la'alli uttaba'u mai yiwa in ne wannan zan samu mabiya zan samu fice zan samu ɗaukaka zan shahara a cikinsu ƙala mu'azun sai mu'azu ya ce fa'iyakum wa ma ja'a bihi ka shedunku da abin da irin waɗannan da ke neman suna suke neman matsayi suke neman ɗaukaka suke zuwa da shi fa inna ma ja a bihi dalalatun domin duk abin da suka zo da shi ɓata ne jama'a don allah duk ku cire wata ƙiyayya duk ku cire wasu abubuwa wannan abubuwan da suke zuwa da jama'a sun yi karatun da ya kamata za sa kan cikin haɗari don allah jama'a don Allah yanzu mu'azu sanda yake maganan nan mu'azu sahabin annabi ne mu'azu amintaccen annabi ne annabi ne ya aika shi ƙasan sha garin malamai garin da annabawa suka yi cacurundo wajen zuwa wajen isar da saƙon Allah kana tsammanin za a tura wanda ba gugagge ba amma mu'azu ke faɗin wannan maganan yau sama da shekara dubu da ɗari hudu al'imamu darimi jama'a yau da rasuwan shi fa shekara 255 ya fi shekara 1200 da mutuwa wannan asarin yana cikin littafin shi kuma ba wani asari ne mai yawa ba asari ne na 199 fa a wannan nuska ɗin don allah wannan ba shine ɗabi'un mutane masu neman ɗaukaka neman ajisu neman su samu fice cikin jama'a ba jama'a duk wanda yake neman ya samu ɗaukaka allah ya ɗaga sunan shi ya wahala allah madaukin sarki shi ke zaɓen wanda yake so ya yi mai wannan don ya ce allahu a'alama haisu ya ji alu risalatahu allah shi ya san inda yake aje saƙon shi kuma ya ce allahu ya stafi minal mala'ikati ruslan wa minan nas allah ne ke zaɓa duk in mun taru mun zaɓuwa ne mun ce shi muke son ya taka mataki iri kaza in ba shi Allah ya zaɓa ba wallahi mun wahala sai mu ta ƙarerai mi ta ƙoƙarin kambama darajoji wai don ya samu ɗaukaka wallahi ba zai samu ba mun gano wannan da kyau ko da za ku bibiyi tarihin annabawa da Allah maɗaukin sarki ya ba mu a cikin sotu maryam da yadda Allah ya ɗaukaka su za ga sun tsaya sun ma Allah aiki ne ba wanda ya kalli wani matsayi da ɗaukaka sai Allah ya ɗaga su yana daga abin da zai taimaka wa mutum wajen ya samu ɗaukaka da matsayi wallahi ya nisanci ƙarya ya nisanci yaudara ya kiyaye alkawari sannan ya martaba duk wanda Allah maɗaukin sarki ya martaba shi sannan ya kiyaye dokokin Allah ya kira mutane su bi Allah a bisa fahimtar da annabi Allah ya yadda ya gaya wa mutane da sauransu idan mun ƙara jin wasu bayanai da malamai suka yi wajen sharhin wannan asarin jama'a za mu kawo waɗannan ayoyi za mu karanta za ku ji me ya kawo matsayi da ɗaukaka irin wannan tun daga al'amarin maryam don allah je ka bi tun kafin haihuwarta mahaifiyanta ta matsa allah inni zartu laka ma fi muharrara saboda ta buƙaci ta sadaukar da 'yarta ko ɗan da za ta haifa ya bi Allah kaɗai amma da Allah maɗaukin sarki ta sai ba ta 'ya mace mun gano wannan da kyau ko ta ce to kuma Allah kaga irin abin da na haifa inni wada'atuha unsa wa dhakar kal unsa duk te bayanai te mata addu'a amma ƙarshe sai da ya zama duk garin yar tana jaririya amma manya-manyan bayan allah annabawa da salihan bayi gogoriyo suke yi wane ne zai ɗauke ta ya rene ta tun daga lokacin kaga ba ta karatun ƙur'anin ba ba ta karatun kaza ba ba ta buɗe haddan ba ba ta je ta buɗe masallacin ba duk waɗannan abubuwa ba ta yi ba amma ko manya-manyan bayan Allah ciki hadda annabi zakariya sun shiga takarar wane ne zai rene ta har sai da aka je bayan gari aka jefa alkaluma cikin teku aka yi ƙura'a sannan annabi zakariya allah maɗaukin sarki ya zaɓa shi zai rene ta ‘yan da aka haifa ɗazu kaga kenan in allah ya ga dama maka baiwa ko wallahi zai maka ko baka ɗaga tutan neman wata daraja ba dan allah ke yi kuna fahimtar wannan da kyau ko in Allah ya ga dama za ka samu ɗaukaka wallahi azim ƙarshen ta sai ka mutu da shekara hamsin sannan Allah zai ɗaga ka in ka ce dolan ya kai yau sai Allah madaukin sarki ya martaba ka ya ɗaga ka kayi suna sai kai ta wahala kana ƙara dasashe kanka ku kalli dai wannan asali don Allah jama'a kowa ya kalle shi da idan basira duk wani hayaniya da ke cikin tunaninka ka cire shi ka dai kalli abin da dai mu'az dan jabal yake faɗi kuna fahimtar wannan da kyau ko da maryam ta taso ji irin yadda zakariya yake zuwa mihrab yake samunta cewa anna lake haza wannan arziki da ke zuwa maki wannan abubuwa da muke ji da gani tattare da ke waya ina kike samu wannan qalat huwa min indillah tace daga wajen Allah ne gashi shi annabin Allah me yasa Allah madaukin sarki bai kai mai wancan ba in kai ne sai ka sa hasada ka sa kushe ya za kai kaza ya za kai makirci ka lalata wannan daraja jama'a duk sanda Allah madaukin sarki ya nufi wani zai zama kaza ko wani zai yi kaza wallahi in ka ce zaka dakile wannan abin sai dai kai Allah ya dakile ka koma ya dakile rayuwanka wallahi ba zai yiwu ba shi din ne dai Allah madaukin sarki ya zaba ya ce su yayi to da ya ga wannan hunalika da a zakariya rabba a sai ga wanda zai iya wannan abin to ai nima ma ina da wata bukata wajen shi bari in koma kaga bai sa hassada ba bai sa kushe ba bai sa komi ba sai roƙi Allah dama haihuwa yake nema sai ga ya haya ya zo mun gano wannan da kyau ko sai ga abubuwa sun ta tasowa to da Allah yake son ya ƙara burin ƙasa al'amarin maryam sai kuma ya turo mata da haihuwan annabi isa still dai matsayin da Allah madaukin sarki ya ba annabi annabi zakariya na haihuwan ya haya bayan aru-arin shekaru tsakanin shi da matan shi matan take bakarariya shi kuma ya manyanta bai ɗauke hankalin jama'a daga suna da martaba da kiman da kuma ka ba maryam ba da ta zo da ɗa ba tare da uba ba sai kallo kuma ya koma sama jama'a mun gano wannan da kyau ku in fice ne da suna ko akwai hanyoyin fice da suna da yawa kila ba maki in ka zama makaɗi sai ka samu suna in ka zama ɗan kama sai ka samu ɗaukaka in ka zama ɗan drama kana rere da 'yan mata kana wasan barkwanci nan ma sai ka samu ɗaukaka ai ko kun gano wannan da kyau ko mutum ma yana iya bice duk gari a san shi in ya je ma yan wani ciki ai shi ma ba suna bane shi ma ba daukaka bane to me a ciki yanzu mutum kana neman daukaka dan baka san abin da kake yi ba kila duk yanda zaka samu fice da daukaka ba za ka samu fice da daukakan da sha ta yayi ba ko dan kwairo in ka matso nan kasa kasa ba za ka fice da ɗaukakan da dan iburo yayi ba da sauran waɗanda suke shirya wasannin fina-finai da 'yan wasannin barkwanci duk waɗannan abubuwa allah ya ɗauki irin waɗannan da kai da kanka ka sa akwai alamomin tambaya kansu allah ya ɗaga su wai ga koma kana neman ma kanka ɗaukaka da matsayi ga abin da ake neman yardan allah da shi kai jama'a akwai haɗari a rayuwar waɗannan mutane kuma ji ƙarara yake cewa za su ƙirƙiro abin da ba shi fa a cikin littafin allah ba shi cin hadisan manzan Allah su abin da suke bukata tsammanin jama'a su karkata zuwa wajensu su bi su su girmama su don samu ɗaukaka to sai ma'azi ya ce ka shedinka a herɗinka da biye masu ka shedinka a herɗinka da bin ka shedinka a herɗinka da yadda da abin da suka zo da shi ya ce domin shi ne ɓata mun gano wannan da kyau ko don allah jama'a yanzu ba shi ne ake mutane ba to amma saboda son zuciya nasu su kuma mutanen ba su ma shirya tukuna su bi Allah madaukakin sarki ba duk wanda ya tsayo yake kokarin ya bayyana masu ga tafarkin Allah to kuma a wannan lokacin shine zai zama abin zargi domin shi ba zai zo ya karya ba domin wannan ƙaryan tana fusata Allah to zai taka tsantsan wajen abin da bakin shi zai faɗa to su kuma irin waɗancan mutane suna faɗin abin da zai burge jama'a ne ana nuna maka ai mai daraja ne ai kai madaukaki ne ai kai ga matsayinka shi kuma wani zai ce a'a daraja da matsayi ta Allah ne kadai ni da kai mu je wajen shi mu nema sai ga ku fara bani tun anan duniya shi kuma Allah ba haka ya tsara ba an fahimci wannan asali da kyakkyawar fahimta ko Allah ya kiyaye mala yace warawa hadal asar abu dawud bi lafzin akhar hakika wannan asari da muka karanta shi a cikin sunanar darimi to ya zo a ruwayan abu dauda da wani lafazin da ba wannan ba faƙala mu'az mu'az ya ce inna min wara'ikun fitnan ya ce bayanku bayan zamaninku da zai biyo bayan rayuwanku to ‘ya'yanku da jikokinku mai yiwa ma har zuwa tattaɓa kunnunku akwai wasu fitintunu da za su rika faruwa yaksuru fi halmal wanda kuɗi zai yawa yanzu kalli irin kuɗin da ake da su ake ma sace su trillions sun girmi billions yayyin miliyoyi ne wanda a zamanin su sardauna da suke abin da suke wajen gina kasan nan za ga irin kuɗin da suke samu ba sa kara sun karya ba amma suke abin bajintan da suka yi amma yanzu ji irin kuɗin da za a ce mutum ɗaya ya wawure shi kadai amma bai iya yin kuɗi ba bai iya girmama al'umma ba bai iya yi masu abin da zai sauwaka rayuwarsu ya inganta ƙasan ba yak surfi halmal kuɗi za su yawa wa yaftahu fi alqur'an Allah madaukin sarki zai buɗe alqur'ani ga jama'a ya sauwake al'amarin alqur'ani hatta ya akhuzuhu almu'minu wal munafiqu والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر har a waye gari mumini na Allah wanda yake son ya hadu da Allah salin alin in ka same shi sai kaji ji shi ma ya iya karatun alkur'ani kau a bakin shi ya ce kai har munafiki wanda yake raba kafa munafiki wanda ba Allah madaukin sarki ya shirya ya ba in ka bi shi shi sai kaji ya iya karatun alkur'ani warrajulu daga magarin mutum ma wanda kawai tafiya yake in addinin ya samu yayi yayi in kuma rayuwar baɗala ta samu shi ma yayi in ka kwankwasa sai ga shi ma ya iya karatun alkur'ani wal mar'atu macen aure bazawara budurwa yar kwaila ma sai ka same ta ta iya ta goge ta iya karatun alkur'ani yadda ya kamata wasagiro sai ka samu 'yan ƙananan yara 'yan dugui-dugui duk gasu nan sun iya karatun alkur'ani yadda ya kamata wal kabiru har wanda ya tsufa ya tsofe gaba ɗaya in ka same shi ma sai ka same shi da ƙur'anin shi raurau a bakin shi wal abdu wal hurru ɗa da bawa kowa ma iya karatun alkur'ani kuna fahimtar wannan da kyau ko shiku to ana nan sai kuma wani zamani ya kunno kai an ya ƙola ƙa'il sai wani ya ware ya ce a'a malin nasu la ori wai me ya faru ne ni mutane ba sa bina ban da magoya baya ban da waɗanda zan faɗa masu su ji ba waɗanda suke take man baya wa kada karatul qur'an na haddace alqur'ani na iya karatun shi na fi wana ma na goge ma da kaza ma hum bi muttaba'iyya wai me ya same su ne ni ba za su bi ni ba eh to waɗannan ba za su bi ni ba ko hatta abtadi'u lahum ghairihi yace to sai na kirkiro musu wani abin da ba alqur'anin ba fa iyyakum wa mabtada'a sai mu'az yace ka shedunku a hirɗinku ku ta taka tsantsan da irin abubuwan da zai zo yana ƙirƙirowa. fa inna mabtada'a dalala domin duk abin da ya ƙirƙiro ya zo da shi bata ne wa uhazzirukum zayfal hakim mu'az dan jabal ya ce ina jan muku kunni dangane da daɗin baki dangane da zamiya da karkatar da al'umma da mai hikima zai mai zakwaɗi wajen magana da kawo zantuttuka kai ka ce allah ne saukar da su zai zo yana maka gwalangwaso yana rantsa-rantsa yana labarai iri-iri shine zaiful haki fa inna shaitana kada ya kulu kalimatar dalala ya ce mai yiwa shedan zai iya aran baki ya faɗi kalma na ɓata ala lisanil hakim a bisa harshen wanda zaka ji maganin shi akwai hikima maganin shi akwai zalaka maganin shi akwai daɗi da gamsarwa wa qad yaqulu al munafiqu kalimatal haqqi kuma zaka iya samun kalman gaskiya hatta a bakin munafiki ma sai kai kaffa kaffa sai kai taka tsantsan jama duk waɗannan abubuwan da mu'azi ya faɗa sama da shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce don allah jama ba suke faruwa cikin al'umma yanzu ba me yasa mutane ba za su je su yi karatu ba sai ga mutum ya ji ya yi wani abin da bai wuce a ce kaɗan raɓa ba kawai shi ganin sai zo shi malami ne ko jahili fotok sai kama irin wannan ya mai naɗi kun gano wannan da kyau ko sai je kai ma malami ne sai irin waɗannan abubuwan an zo an faɗe su shi kuma ya riga ya yi waɗancan kurakurai ɗin sai kuma ya zo ya ce an zage shi an ci mutuncin shi da ya tsaya ya yi karatu ya kai wajen duk waɗannan abubuwan in ya ji sai dai ya ma wani wa'azi waɗannan abubuwan su ke faruwa cikin jama'a baki ɗaya kuma gaba ɗayan ƙasan nan duk inda ka kutsa wannan bala'in shi ke tashe a yanzu shine abin da suke ce ma hubbu zuhur san ɗaukaka San fice san matsayi san shugabanci nima a ce nini allah ne ke wannan jama'a sai ga wanda ma yake gudun shugabancin allah madaukin sarki yana bin shi da ita a hadisi annabi yake cewa duk da wani matsayi da ɗaukaka ya bi ka wanda kai ba kai ka je ka nemo shi ba allah zai taimake ka wajen gudanar da shi amma in kai ka nema allah sai baka da shi ya ga yadda za ka yi da shi sai ɗaukakan ta zo ga ta nan gigigigiga jama'a duk sun taso sai su zama maka bala'i duniya da lahira da allah ya rabu da kai da su allah ya sauwaka to cikin bayanan da na so mu gabatar na so mu tsuntsunto bayanai na manya-manyan malamai alarammomi fitattu wanda sun fice a duniya wajen karantarwa wajen wa'azozi da hudubobi da nasihohi ga al'umman duniya domin al'umma su ji irin waɗannan bala'in da ke bin su to wai shin malaman da suke rayuwa da mu a zamanin nan suna faɗakarwa kun gano wannan da kyau ku in dai mu'azi ya wakilci malaman da to ya kamata mu ji malaman zamani su kuma me suka ce ya ƙuli sheikh abdurrahman sudais babban malami abdurrahman sudais limamin haramin makka yake cewa al'awaqib alwahima littasahul fil ikhlas taken darasin shi kenan al'awaqibul alwahima ƙarshe mai muni ƙarshe wacce za ta zama ma mutum abin ta takaici littasahul fil ikhlas ga wanda zai yi aiki mai kyau amma ya zamanto ya yi sakaci wajen ikhlasi cikin wannan aikin mun gano wannan aiki za ka yi mai kyau abin yabawa amma wallahi in babu ikhlasi ko ƙarshen ka sai yayi muni ƙarshen ka sai ya zama abin tar wallahi jama'a ba za su taba musuwa ba muna gane wannan da kyau ko yanzu kalli waɗannan bayan Allah Jafar da Albani duk wanda ya ga ƙarshen su jama'a tar suka yi koko yaba suka yi wannan alama ne da ke alamta ma jama'a akwai ikhlasi kun gano wannan da kyau ko sanda suka rasu sannan ne Allah madaukin sarki ya ingizo mutane mun gano wannan dan jama'an da ke zama gabansu suke karatu a wajensu a yanzu waɗanda suke sha'awan karatukan da suka yi suka bari sun ninnin kawancensu su nema kuma wallahi ikhlasi ne amma duk wanda ya aiki wanda ya fi nasu amma sai ya zamanto babu ikhlasi su su yake cewa ana ji mai tsoron mugun ƙarshe da zai shi ne al'awaƙib al-wakhima littasahuli fil ikhlas malar su daisi ya ce al'amurul khatir al'amari mai cike da hatsari ya ikhwati fillah ya ku ‘yan uwana kan minna man ya amalul a'malar salihah daga cikinmu akan samu da yawa masu ta jama'a masu tarin yawa da za zo su yi ayyuka na kwarai walakin shawa'ibul mura'a sai dai abin da kai ce an samu wasu irin ababe na riya da sum'a da neman matsayi da ɗaukaka sai su kewaye wannan aikin wa talabu hubbu zuhur za ka same suna ƙoƙarin su bayyana kansu wa shuhura su bayyana cewa su masu ɗaukaka ne masu daraja iri kaza ne a irin nan sai ka same su hadda 'yan kore da ke bi suna farauto masu mutane wa kalamun nasi wa ƙawalihim za ka same su maganganun mutane tu'uthiru alaihi suna ma shi mai irin wannan tasiri duk wanda ya zo da kalma na yabo sai ya zarma shi duk wanda ya zo da kalma na kaza sai ya iza shi jama yana daga cikin abin da ya sa don mu kwaci kanmu daga irin wannan abin don muna son karshen mai ya zama mai kyau ne duk wanda ya zo zai kuzuzuta mu da yabo sai mu ce ba wannan muke ma ba sai mu ce tafi cewa an wulakanta shi a lokacin da Allah maɗaukin sarki ya fara ɗaga tutan ka aka fara jinka sai ga mutane sun taso kowa so yake yi ɗani in ka ce kai don Allah bari mu ba duniya muke nema ba mu ba muna neman aji mu ne don Allah ka rabu da mu addini muke son mu sai mu je ce ba a jin shawaran shi an rena su ana zagin su ana kaza su ba san kai kana kokarin ka fanye ka fanshe da Allah lafiya bane don duk wanda bai wanye da Allah lafiya ba ya shiga uku domin irin waɗannan abubuwan da mutane za su rika faɗi shine bala'i ba yanzu su dai suke wannan magana sai ce wa kalamun nas kaga maganganun mutane wa qawalihim da irin yan tsegunguman su to asiru alaihi za ga suna tasiri ga mutumin da yake hubbu zuhur neman bayyana wa hubbu shuhura bal kada ya qara'ul Alƙur'an, su dai sai ce za ga mutum ya zo yana karanta alqur'ani to yanzu dai a duniyan nan ana maganar karatun alqur'ani aka ce su su dai si wannan sai dai a sha fatiha a tashi kun gano wannan da kyau ko shi alimancin ma ya kai sidratul muntaha in a duniya ce suna fatan mun gano wannan da kyau za ga mutum ya zo ya karanta alkur'ani liyuran nasu husna sautihi kawai don ya nuna wa mutane kyakkyawan sautin shi wa yufti wa yu'allim za ga mutum ya zauna ya buɗe makaranta yana ta karantarwa laila na ha yi ta fatoyi iri-iri masu kyau da na banza liyuqala fihi dan a ce mai alimun a wane malami ne kai kai kai kai kai kai yanzu su sun yi ilimi ashe wa yi fihi ma sha Allah sai ka ji ana ce in mm, ikon Allah ibtila'uhu wasi' kaga bincike mai fadi ashe wane yana iya shiga manya manyan littattafai irin wannan yana yau bincike bincike kai Allah ya na baiwan ilimi wa ma'arifatuhu bil ilmi amika ai yadda ya goge ya kore game da ilimi abu ne mai zurfin gaske wa ma'arafatuhu bi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jayyida kai wani na da kyakkyawan masaniya dangane da hadisan manzon Allah ya kware ya goge yana da kaza yana da kaza kai. wa ma ila zalika min al-umur su dai sai ce kai da wasu maganganu ma waɗanda ba waɗannan ba aw ya ta'allamu ilma ko ga mutum ya dage ma neman ilimi li ajalid duniya kawai don ya samu ɗaukakan duniya wa ya ta'allamuhu li yakuna tariqan ila al-mal za ga mutum yana koyan ilimi da karantar da shi yana tsaran kawai shi da ya samu kuɗi wal mansib ya samu matsayi wal jahi ya samu ɗaukaka wa shuhura ya yi fice cikin jama'a ya ta'allumuhu liyanala fihi shahadatul aliyah. za ga mutum neman ilimi yake ba don allah ba domin ya samu shaida ya samu satifiket na koli-koli a ce na da digiri ko yana da masters ko yana da phd ko ma ya je ya taka mataki irin na ya zama profeso liyakula haza fulani bunu fulani don in an zo tare a ci aiwana wane wane kenan a fagen taro ya hamilu shahadatu kaza shi ke da shahada da matsayi iri kaza shi kuma zai ga yana ɗan gyara kafaɗin shi haka wa ya amulu kaza sannan shi ke karantarwa masallaci kaza yake hudu ba waje kaza shine mai darasi a gidan rediyo shine mai aiki a ma'aikata kaza wa fi mansibi kaza kuma shi ke rike da mukami iri kaza ya maratibu kaza kuma shi ne wanda yake rike da ba da shawara waje kaza su ne 'yan kwamiti na waje kaza su ne kaza da kaza da kaza komi dai shine wa ma'ila zalika min al'umur su dai sai ce kai da wasu al'amura irin wannan fahaza ala khatar mala ce irin wannan mutum yana cikin hadari illam ya khalis a Amalu lillah muddin aikin shi bai tsarkake Allah ya nufa ba jama'a waɗannan abubuwa da malam su da su ya faɗa tsakani da Allah su ne waɗanda mutane suke ciki a yau ko ba su ba ne duk wanda ya samu kanshi a cikin nan yanzu abin da zai fassara cewa yau an zage shi mun gano wannan da kyau yau zagi aka yi maimakon ya farauci abin da yake ba daidai bai ce na gode ma Allah da Allah bai ɗauki raina ina cikin ƙazantar nan ajiye ko ɗazu ba ya bar ni zuwa yanzu na ji aka gamsar da ni to na tuwo barin ba Allah shaidan ba zai bar shi ba ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu ya kula sheikh aliyu nalƙari babban malami aliyu nalƙari yake cewa inna du'atal umma wa ulama'uha kun ga masu da'awa na cikin al'umma wa ulama'aha da manya-manyan malamansu masu karantar da su al na sadiqin wanda suke karantar da su da ilmatar da su don Allah sannan suke da gaskiya akan abin da suke ɗaura su a kan shi humul lazina yaltamizu yaltazimuna manhajar qur'an su ne waɗanda kullum suke lazimtan manhajin alkur'ani fi kulli shay'in akan duk abin da suke yi yaltazimunahu bil hiwar idan wajen tattaunawa ne ko za su lazimci manhajin qur'ani za a kira mutum zo mu tattauna in yanzu sai fara tsageranci sai fara kalmomin banza ya zo da abubuwa na raini da wulakanci wannan laysa bi manhajil ƙur'an. mun gano wannan da kyau ku. wannan abin da yake ni an jima zai je ba da labari ai ni na wulakantawa ne na zazzagiwa ne nema wani kaza to da wannan ne zai ga bari ya samu shuhura kun gano wannan da kyau ku. to wannan bai daga cikin malaman al'umma masu ikhlasi ko malamai na gaskiya kuna fahimtar wannan da kyau ku? domin kalli irin siffan da Allah ya rika kiran malamai ya rika kiran annabawa da manzanni a cikin waɗancan awon da muke muku ishara a cikin Sotu maryam ji annabi ibrahim wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ko annabi musa wadhkur fil kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ɗauko annabin allah annabi isma'il wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiya kuna fahimtar wannan da kyau ko to su ko ba haka suke ba duk inda suka tsuguna ƙaryen nan daban na can daban yaudaran nan daban na can daban sai ce wafin raddi haka idan suka zo za su yi mutum raddi suna ɗaukan usulubi ne na alkur'ani ba ƙarya ba cin mutunci ba duk abin da za a ce tar da shi abin da ya daidai ya dace da tsari shi za su yi maka kawai ina son jama'a ku je ku saurare kasa ɗin da fadilatul allamatul albani ya yi mai taken haba shehi ɗahir rubuce yake man raddi amma a cikin raddin ba inda ya zagi ɗahir rubuce ba inda ya faɗi kalma na raini da wulaƙanci da zai taɓa mutunci ko ilimi ko martaban ɗahir rubuce don allah ku saurari kasa ɗin nan babu don daga farko ma abin da ya fara kai dattijo ne kai malami ne kai mahaddacin alkur'ani ne kai malamin tafsiri ne kare da karo ma kai abokin ubanmu ne muna ganin ka da daraja kuna fahimtar wannan da kyau ko to wani zai ce to ai dahi da wuce dan dariƙa ne albani kuma dan salafiya ne to dan menene yake faɗin irin wannan magana a kan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko manhaj alqur'ani kenan ko raddi zakai mutumin da ke da daraja da martaba ko ba shi darajar shi da martaban shi so kake ya gane ba so kake ya bata ba in ya bata darajar me ka samu in ya shiryu asarar me kai naka ne ai addinin Allah ne jama'a ko kun gano wannan da kyau ko kai ko kai ka san dahiyar bauchi duk wanda ya faɗi magana akan shi ko daidai ne sai mai raddi amma kai kana da inda ka jiye wa albani raddin wannan maganganun da ya yi na inda ya yi kuma ya ji ba zai ce kaga yaran nan dan izala ji abin da ya zo yi man ba sam saboda ya bi abubuwan gaba ɗaya a bisa tsari na ilimi ala manhajil qur'ani was sunna to wajen raddi ma sai malami na gaskiya mai ikhlasi ya bi manhajil qur'an mala yace wala yanasaf wala yansaquna wara'a zuhur malamin Allah mai gaskiya mai ikhlasi bai makalewa bayan neman ɗaukaka ma'ana zai zo zai yi magana ko zai yi raddi ko za a tattauna sai ya makale shi yana son ya fake da tattauna da wani ne don aji shi ba sa haka walin tisarilin nafsi kuma ba sa zuwa da maganganun da za su zo da su wai don neman taimakon kansu wa tashfi ko kuma ƙoƙarin kwaran yi ma kai wani ɓacin rai da aka yi masu ko wani abin da aka yi mutum ba daidai ba malamin Allah baya wannan ya ce barin yi aiki kaza don in rama kaza da aka yi man kana jin haka to ka sauka daga malamin Allah ka koma bin son zuciyanka ka zama wakilin shaidan mala ya ce wala ya firruna min mararatu sabari kuma ɗaci da haƙuri yake da shi akan matsala ba sa jin ɗacin ya ɗataci zuciyansu su ce sun fasa haƙurin duk malamin Allah baya wannan al'atirafi rafi bil khata ba za su ji cewa wai sun yi abun kunya ba in suka fito suka bayyana cewa kai jama'a ba mun yi kuskure alladhi yumathalu amalan muhimman fi ta'hil a imma kuma irin wannan mutum ya haƙura kuma ya bi ƙa'ida wajen tattaunawa da yin raddi yayi watsi da neman shahara da neman fanshe ma kai fushin da aka sa mata da haƙuri da irin zafin da haƙuri yake da da kuma furuci da kuskure in mutum ya san yayi ba daidai ba kiyaye waɗannan abubuwa suke tabbatar da mutum ya zama cikin a'imma ya haduna bi amrillah mutum ya zama cikin jagorori waɗanda Allah madaukin sarki zai danka masa al'amarin da za su yi jagoranci to kaga ikon Allah kishiyan abin da wasu wani suke yi suke neman ɗaukaka da suna a cikin shi kuma ba ciki yake samu ba kishiyan ne kuma ke samu kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa babban malami a shek aliyu nilkarni yake faɗin wannan ya ce waje alna minhum a immatan cikin waɗanda suka kiyaye waɗannan ƙa'idoji da matakai sai muka sanya sun zama jagorori ya hadu na bi amrina waɗanda suke shiryarwa zuwa ga umarninmu lamma sabaru ya ce yayin da suka yi haƙuri kaji ƙa'ida yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina nuna sai kasance suna da cikakken yaqini dangane da awayin Allah duk wanda ya samu wannan sai Allah ya daga shi duk wanda ya gajan hakuri ko Allah ka zai ta'amilatun nasiba aya ta 24 cikin suratul sajada bayan malam ali al-qarni ya kula sheikh muhammad munjid babban malami a sheikh muhammad munjid yake cewa wa iza kana alwahidu minna iza usniya alaihi zaka samu mutum daga cikin mu a yau a wannan zamani in yaji jama'a suna yaban shi a cikin gari fi majalisin a wani majalisi in tafasha wan tafaha wa ahassu bin nishwa sai ka ganshi yana ta daga kirji ina jin daɗi yana ɗan zabura ɗan kada kafa yana ɗan ɗaga kai dan a hangoni ne ba ake yabo wa qarabun za a gaya ta karkaɗawa ya ƙi zama waje ɗaya yi nan ni ne fa ke yabo fa innahum amma su magabata rahimahumullah Allah ya ji kansu kanu bi khilafi zalika su sabanin haka ne ma su magabata na kware ma in kai yabe su ko sai ce ya Allah addu'a suke mu zo da addu'a daga karshe mun gano wannan da kyau Allah kakka kama mu da abin da waɗannan suke faɗi mun gano wannan da kyau haka zaka ji suna addu'a Allah ka gafata, ka rufa mana asirin abin da ba su sani ba ba ma sa jin daɗin yaban yau duk wanda yake ƙasan nan ya san malaman ƙasan na haka suke ana cewa ala gafarta malam sai ce me almajiri ne sai Allah ya ɗaga su amma yanzu malantan ne ake binta da ƙarfi da yaji sai an yi ta ko da tsiya ko da arziki shi ne abin da fa wancan asarin na ma'azu yake nuna mutane ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya kiyaye kala ahaduhum sai gaji ɗaya daga cikinsu yana cewa ra'aitu athar ghammin fi wajhi abi abdullah ya ce wata rana ya ga alaman damuwa a fuskan baban abdullah ya'ani al'imamu ahmad wa qada uthniya alaihi shaksun wata rana ne wani mutum asna alaihi shaks wani ya zo ya yabe shi wa lahu ya ce jazakallahu anil islami khaira kai amma allah ya saka maka da alheri wannan abin arzikin da kai ma musulunci kala ahmad dan hanbal ya ɓatare ya ce bal jazallahu al-islam anna khaira sai dai ka ce allah ya saka musulunci alheri da allah ya mana baiwa muka zama 'yan cikin shi wa man ana waye ni wa ma ana ni waye menene ni wa fi na hannu ujubun kasir mala yake ci amma mu a yau ba abin da ke ranmu sai mai ujub jiji da kai mun gano wannan da kyau ko yi ujubul wahidu bi amalihi sai ga mutum yana takama da jiji da kai wa yayi aiki kaza wa yi ujubu biyar ra'ayi in yi wani bayani ka gaina yana takama da jiji da kai shi mai ra'ayi ne mai bayani ne mai iya gamsar da mutane ne ma annal ijab bir ra'ayi musiba ma da ce tare da mutum ya zo yana jiji da kai da ra'ayi da iya bayani shi wani yana daga cikin musiba wa kadalla nufakir bil ala anfusana sai ga mutum ko tunani ma ya ji ma shi tsoron abin da zai je ya kawo min hazal ujub daga wannan jiji da kan ma mutum bai wannan ragama annahu yuradul mahalik tare da jiji da kai da nuna isa da bayyana ba wanda ya kai ba uban da ya isa wannan yana daga cin abin da ke kai mutum zuwa ga mahallaka mun gano wannan da kyau ku daga ciki annabi ya ce ashuhul muta in kaga rowa da ta kaka gida a cikin ran mutum yana mara mata baya zo marowaci to ya kama hanyar hallaka wal hawa muttaba da son zuciyan da ake bi ba kakkautawa wannan ma mutum ya ta san ma hanyar hallaka wa ijabu kulli diyar ra'ayin bi ra'ayihi kaga mutum ya ganin shi mai ra'ayi ne ra'ayin shi zai bi ba uban da ya sai saukar da shi akan ra'ayin shi shi kaza shi kaza shi kaza wannan ma hanyar hallaka ne ina fatan mun gano wannan da kyau qala rajulun ibn umara an samu wani mutum ya je ya ce ma abdullahi dan umar ya khairun nas wa bin khairin nas ya mafi alkhairun mutane dan mafi alkhairun mutane faƙala sai abdullahi dan umar ya ce ma ana bi khairin nas wa labna khairin nas ni ba mafi alkhairi bane ne dan mafi alkhairin mutane walakin ni abdun min ibadillah kai rabu da ni ni bawa ne daga cikin bayan allah arjullaha wa akhafuhu ina fatan haduwa da Allah salin alin kuma ina tsoron Allah wallahi la wallahi lan tazalu bir rajuli sai abdullahi dan umar yace kun gan kuɗin nan ku gujewa kuna kuzuzuta mutane kuna ingiza mai kan turuwa gare su hatta ta halikohu har sai kun halakar da mutum haka kuke kuma kalla haka jama'a suke sai sun ma mutum shigo shigo ba zurfi ya afka sun ingiza shi ramin da ba zai fito ba sai su kauce su ba shi waje amma kana da wayau tun asali sai ka samu abin da suke waigi ala zai ka zauna lafiya ka mutu cikin rufin asiri amma ba za a ce kare na mutane za a ce kana dagin mutane za a ce baka jin shawarar mutane za a ce kaza za a ce kaza za a ce kaza amma kuma Allah maraukin sarki da kanshi zai aikin gamsar maka da mutane sannan in ka mutu kuma su taguguwa da masoya da makiya sai kai na Allah ne wallahi Allah ne zai sa ai wannan ba wai dan mutum na so ba Allah ne kawai ke yi shi sa kowa ya zama mutumin kirki kuma kowa ya kalli abin da yake daidai ne abin da kake na kuskure in an ce kuskure ne ka ɗauka kawai ka gyara in ka gyara sai Allah ya daga ka in ka ce an ci mutuncinka an zage ka wannan kuma ruwanka kana nan na ƙasa da kai zai gano ya ce dama shi wani abin da yake mana kenan kuna fahimtar wannan waɗannan fa jama'a ba fa a kasa suka faɗi ba littafi ne ba suka rubuta ba littafi ne suka rubuta ba wani abu ba kuma wannan littafin kaya saka ce kai kaɗai za ka mallaka kai kaɗai za a karanta ba wanda ya siya mallaka ya karanta ai ba wanda ya siya faɗi wannan jama kuna gane wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala ya ce wa kanal wahidin minhum ana samun wani daga cikin magabata na kwarai 'yar yarfido an ne alaihi yana watsi da duk wanda zai zo ya yabe shi sai ka da kalman yabo ce da Allah malam bari to kuma shi wanda ya zo ya ban an ce bari sai ya kama an wulakanta shi sai ya kama an tozarta shi shi kuma wanda ake ya ban nema yake ya zauna lafiya walwahid min al amma wani daga cikin mu a yau idan sami'a sana alisanin haluhu in ya ji yabo ko sai lisanu haluhu kun san na shagaya maku akwai mutum na da harshe biyu akwai lisanul qal harshen da bakinka ke faɗa akwai lisanul hal abinda zuciyanka ke so ya kula sai ka ji lisanin hal yana cewa hati ziyada hati ziyada ka zo da ƙarin yabo mana wal yafni ghayruka wa nahwu dalik ai masu yabo masu ƙara yawa a faɗi wasu ai muna da wasu ayyukan ma ai a kaza aikin mu ne mu muka kaza mu muka bara kaza mu muka kaza ku gano wannan da ke ko a zo da yabo yabo yabo yabo yabo mutanen yau kenan magabata na baya wanda in an yabe sai ta kuka wahum rahimahumullah kanu la yarawna anfusahum shai'a, su magabata na kwarai ba sa ganin kansu wani abu ya hatakiruna anfusahum ghayat al suna ganin kansu da kankantar da kansu matakan kankantarwa hatta kanal al-wahid ya yaqifu fi arafa yace za ga mutum daga cikin irin waɗannan malaman Allah ya je tsayuwar arafa yusma'u bi ghairi qasdin yana addu'a ana sauraren shi ba wai yana son aji bane amma sai ya faɗi maganar bal da baka yana roƙon Allah wa huwa ƙure yana cewa Allahumma la taraddu hadal jam min ajali yace ya Allah kada waɗannan mutanen da suka zo suka kewaye ni suna yabona kai watsi da ibadansu da nawa saboda wannan yabon da suke min bal kanu idza lam yu'rafu kai bayin ma da suka samu ɗaukaka in aka waye gari ba a san su ba sun rubi zalika farin ciki ma suke da wannan kanal wahidun minhum sum'atun bi ghairi qasdin za ga mutum an ji shi ba tare da shi yayin nufin ma a ji shi ba fa kana idza juhila haluhu fi makanin aw baladin in yaje garin da ma ba a san shi ba kudima ilaihi sirran fi zalika sai ga yana ta abubuwan shi hankalin shi kwance ba ba a san shi ba za a ga mutum ya tabajjiji yana ta shirme ta unguwan da yake ne kaɗai ma ke da labarin shi yana zuwa ta unguwan ma kai magana sai gaji ma ba wanda ya san shi yanzu nan nan mun je makabarta sanda Allah ya ma limamin bakozin ta rasuwa wani yaro na ji duk yan unguwan sun san shi suna ta roƙon ya ba su ruwa sai na kira shi sai ya tambaye shi ka san magumi sai ce bai san ta ba to ka ko bai san malaman maguma ba kenan ka san tudun wada eh ka san waje kaza e limamin wajen fa bai san shi ba ka san waje kaza a ka san waje kaza ka san malam wani a malamin da duk kasan nan an san shi ga yaron unguwa ma bai san shi ba shi yasa in ka ce wai kana neman a san ka ne ko ka ba kanka aiki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum